Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashin Hausa na Radio France International akan mita goma sha tara da ashirin da biyu. Abdulkadir Haladu Kiyawa. Masu sauraro barka da hantsi ga kanin labaran duniyar da muke dauke da su. 'Yan Afirka mazauna Faransa sun fara nuna fargaba game da yadda masu tsatsauran ra'ayi ke ci gaba da samun karbuwa a fagen siyasar kasar. Hukumar hana sha da fatocin ko kuma hukumar hana fasakori ta Najeriya ta sanar da kama manyan kwantenoni tara makare da makamai da aka ɗauko daga ƙasar Turkiya. Kotun kolin Amurka ta ce donald trump ba zai bayyana a gaban kuliya bisa abubuwan da ya aikata lokacin da yake a matsayin shugaban kasar ba sai dai waɗanda ya aikata na ƙashin kansa to yanzu kuma ga labaran hukumar hana fasakori ta najeriya custom ta sanar da kama manyan kwantenoni guda tara makare da makamai da alburusai da muggan kwayoyi da kuma kayan gwanjo da aka ɗauko daga ƙasar Turkiyya. Rukayya Bakabara na ɗauke da ci gaban rahoton. Shugaban hukumar Adewale Adeniyi ne ya bayyana hakan yayin da yake yi wa manema labarai ƙarin bayani a gaɓar ruwan Onni da ke jihar Rivers. Mr. Adewale ya ce darajar kayayyakin da aka kama ta kai naira biliyan goma sha uku da miliyan ɗari tara. Shugaban ya kuma ƙara da cewa abin mamakin shine yadda masu laifin suka yi nasarar fitowa da kayan daga ƙasar Turkiya kuma suka iso da su Najeriya ba tare da an iya kama su ba la'akari da yawan kayan. Yayin da yake bayani ya yaba wa jami'an hukumar da kuma wasu jami'an sirri da ke aiki a gaɓar ruwan yana mai cewa da bayanin da suka bayar ne aka yi amfani wajen kama kayan. Da fara dai wanda ke da alhakin shigo da kayan ya so bi taɓa hanya don ficewa da su daga tashar amma kuma da haɗin kan jami'an tsaron hukumar aka kama shi bayanai sun nuna cewa darajar kuɗin fitan kayan kaɗai ya zarta naira biliyan hudu da miliyan ɗari biyu kuma tuni aka kama mutane uku da ke da hannu a safarar kayayyakin. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin wake a garin Goza da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar ya ƙaru zuwa 32 a jiya Litinin. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne wasu mata 'yan ƙunar bakin wake suka kai harin yayin da ake tsaka da gudanar da shagalin biki a yankin. haɗakar dakarun ko ta kwana na ƙasa da ƙasa sun tarwatsa sansanin 'yan ta'adda tare da hallaka saba'in daga ciki yayin wani sumame da aka gudanar a yankin tafkin chadi wadda ya shafi kasashen najeriya da kuma kamaru jami'in yada labaran rundunar laftanar kanar abubakar abdullahi ne ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya fitar inda ya ce yayin sumaman dakarun sun kuma lalata wasu ababen hawa takwas da sinki sinkin alburusai tare kuma da wasu ababen fashewa a arewa maso gabashin garin malam fateri a cewar sa rundunar a shirye take a koyaushe wajen ganin ta rage ayyukan ta'addanci da dawo da zaman lafiya a yankin na tafkin chadi bankin duniya ya ware tsabar kuɗi biliyan 214 na sefa don tallafawa ayyukan noma da kiwo a jamhuriyar Nijar. tallafin wanda aka amince da shi a ranar 28 ga watan jiya ana sa ran zai amfani mutane miliyan ɗaya da rabi waɗanda matsalar sauyin yanayi ta shafa A ƙasar Mali a jiya Litinin ne aka soma zaman kotu na musamman da zai share kusan watanni biyu tana sauraron ƙararraki dangane da batutuwan da suka jibanci almundahana da wasosan dukiyar ƙasa. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto a kai. kusan mutane 181 ne da suka hada da mata kusan 15 ne za su bayyana gaban alkalan wannan kotu ta musamman a babban birnin kasar Bamako. Daga cikinsu akwai tsohuwar ministan kudin kasar ta Mali, Buhari Filisi Soko da ake zargi da hannu a batun sayo makamman soji. zargin da ta musanta wasu manyan jami'an gwamnati musamman tsohon firaminista marigayi sumaila bubai maiga wanda shi ma ya kasance kusa daga cikin mutanen da ake da hannu a wannan ciniki na makamai wasu daga cikin manyan batutuwa da ake kyauta zaton alkalan za su fi mayar da hankali sun hada da batun masana'antar samar da hasken wutar lantarki ta kasar wato adm inda wasu tsoffin ministoci da manyan jami'an gwamnati suke da hannu dumu-dumu wajen karkata makudan kuɗaɗe da sunan wannan masana'anta haka zalika a wannan zama na kotu za a fi son aji ko a ina aka kwana a sha'anin da ya shafi 'yan silalai daga cinikin auduga wanda ya kai kama wasu ma'aikata da aka hada baki da su a wannan hada-hada ba bisa ka'ida ba. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu haka an fara nuna fargaba game da yadda masu tsatsauran ra'ayi ke ci gaba da samun karbuwa a fagen siyasar kasar Faransa. musamman lura da irin gagarumar nasarar da suka samu a zagayen farko na zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar ranar lahadin da ta gabata to koya 'yan afirka mazauna turai ke kallon wannan lamari alhaji sirajo jangudo musawa shine sarkin hausawa na turai kuma mazauna faransa ga abin da yake cewa babu wani tasiri saboda uh, matakai dewa da gwamnatoci da suka shuɗe da kuma wanda suke ci a yanzu suke ɗauka uh, wanda ya shafi shige da fice na ƙasar nan uh, ya yi tasiri sosai matakai ne wanda mafi su da akan ji ne Uh, ikirari ne daga bakin wannan jam'iyya ta Rassemblement National amma kaga yanzu gwamnatocin nan su suke aiwatarwa to kaga kenan ko da su rassemblement national din ne suka zo ba za su yi fiye da hakan ba kuma akwai uh, wato hukumomi na, na shari'a masu zaman kansu wanda suke uh, kula da duk abin da ya shafi haƙƙin ɗan adam uh, duk sanda aka wuce gwamnati ta so ta wuce gona da iri suna suna iya faɗakarwa to kaga kenan babu wani tasiri da zai yi babu wani abin da zai sake domin wai rassemblement national ta ci zaɓe ta lashe zaɓe a ƙasar france sarkin hausawan turai alhaji sirajo jankaɗo musawa Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kenya ta ce jimillar mutane 39 ne suka mutu sakamakon zanga-zangar nuna adawa da ƙarin kuɗin harajin kayayyaki a ƙasar. ranar Lahadin da ta gabata ne ɗaruruwan mutane suka yi tattaki a Nairobi babban birnin ƙasar domin karrama waɗanda suka mutu yayin zanga-zangar. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wata kotun koli a Amurka ta ce tsohon shugaban Donald Trump ba zai bayyana a gaban kuliya akan abubuwan da ya aikata a lokacin da yake matsayin shugaban ƙasar ba. sai dai waɗanda ya aikata na ƙashin kansa hukuncin da a karan farko ke la'akari da duk wani nau'i na rigar kariyar shugaban ƙasar Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani. Alƙalan da suka yanke wannan hukuncin sun yi watsi da hukuncin wata babbar kotun ƙasar wadda take amincewa da ikirarin kariya daga tuhume-tuhumen aikata laifuka da Trump ya yi waɗanda suka haɗa da yunkurin da ya yi na jirkita sakamakon zaɓe bayan kayan da ya sha a hannun Joe Biden a shekarar 2020. alkalai shida masu ra'ayin mazan jiya sun amince da hakan a yayin da takwarorinsu uku masu sassaucin ra'ayi suka nuna rashin amincewa Trump ne ɗan takarar jam'iyyar Republican da ke kalubalantar Biden na jam'iyyar Democrat kuma shugaba mai ci a zaben watan Nuwamba mai zuwa wanda maimaici ne a gumurzu da aka yi a shekarar 2020. Kotun kolin ta ce Trump yana da kariya daga gurfana a gaban kotu a akan tattaunawarsa da jami'an ma'aikatar shari'ar kasar da ma sauran abubuwan da ya aikata waɗanda ake kallo a matsayin laifi. Wannan ne karan farko tun da aka kafa Amurka a ƙarin na goma sha takwas da kotun koli ta agina cewa tsohon shugaban ƙasa yana da kariya kariya ko da wani irin laifi ya aikata trump mai shekaru 78 shine tsohon shugaban amurka na farko da ya fara gurfana gaban kotu ko aka yankewa hukunci bisa aikata laifi a gaida michael kudison Ministan tsaron Isra'ila Yov Galan ya bayyana cewa sojojin Isra'ila sun fice daga Kanyones da ke kudancin Gaza a ranar lahadin da ta gabata domin shirin gudanar da shirye-shiryen ayyukan da za su kaddamar a nan gaba ciki har da dannawa cikin rafa sojojin sun fice ne bayan kwashe watanni ana gwabza kazamin fada a khan Yunus da ke arewacin rafa inda falasdinawa sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ke fakewa a can masu adawa da jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin rakau a faransa sun rika sun kira wani gangamin haɗakar jam'iyyu da nufin dakile nasarar merrill pen ta jam'iyyar national rally wannan dai na zuwa ne bayan da jam'iyyar ta masu tsatsauran ra'ayin riƙau ta yi nasara a zagayen farko na zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar mai cike da tarihi a ƙarshen mako a zaben dai jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin riƙau ta samu gagarumar nasara da kusan kaso 33 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa yayin da jam'iyyar shugaba emmanuel macron ta masu tsakatsakin ra'ayi ta yi rashin nasara a zaben kun saurari waɗannan labarai daga sashen hausa na radio france international lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye captain kamisali ya sake dawowa a karo na biyu Tuwa abdulkadir baka da kokari barka ka dai to a yau za a kammala wasannin zagayen yan sha shida na gasar zakarun wato gasar nahiyar turai inda wasannin da za a yi akwai wasa tsakanin romania da kuma netherlands wannan wasa zai kayatar matuka ganin cewa ita netherlands din tana da karsashi sosai a wannan gasa da ake fafatawa hmm. sai ɗayan wasan kuma zai kasance ne tsakanin austria da kuma turkiya turkiya dai ana ganin cewa ƙasa ce da ita ma za ta ba da mamaki a wannan gasa ganin irin mazaratan 'yan wasan da take dauke da su a wannan karan. Mm. To a ɗayan ɓangaren kuwa idan muka leƙa ɓangaren tagar siye da siyarwan 'yan wasa. arsenal ce ta sake ake ganin za ta sake mika bukatar ɗauko ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta napoli ɗan asalin najeriya victor osime bayan da ita kungiyar ta napoli ta rage farashin shi wannan ɗan wasa a baya dai ita napoli ta sanya euro miliyan 120 a matsayin kuɗin tambayar farashin wannan ɗan wasa mu ma akwai to sai dai a yanzu a makon da ya gabata ita napoli ganin cewa babu wani ta da ta samu daga wata kungiya na siyan wannan dan wasa mm. ta rage farashinsa zuwa euro miliyan 80 zuwa 85 ana ganin akan haka take bukatar da shi to mm. amma ah, shi dai dan wasan mai shekaru 25 a duniya baya son tafiya kasar saudiya duk da cewa akwai gwaggwaban tai. da kungiyoyin kasar saudiyan suke masa domin a kakar shekarar da ta gabata an yi wa ita kungiyar tasa ta napoli kusan ta euro miliyan 200 domin ganin an ɗauke wannan dan wasa amma sai dai ya ce fa baya bukata ba ga kungiyar kwallon kafa ta arsenal akwai kungiyoyi irin su manchester united da ke kasar ingila da ake ganin suna shirin ɗauko wannan dan wasa domin ita manchester mata ce a shirye take ta hada da dan wasa da kuma kuɗi domin ganin an bata shi wannan dan wasa to tuni dai ita napoli ta fara tunanin yadda za ta samu hanya ta ba da kuɗi kuma ta hada da ɗan wasa. <laughs> to tuni dai shi ita ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta napoli ta fara shirye-shiryen ganin ta samu wanda zai maye gurbin shi a wato osime a wannan ƙungiya daga cikin 'yan wasan da take son ɗaukowa kuwa akwai romelu lukaku ɗan wasan hmm. ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta roma wanda ke wato ɗan asalin belgium hakanan akwai ɗan wasan gaba na ukraine shima atem wanda dukkaninsu tana ganin cewa za su iya mai gurbin Osimhen yadda ya kamata. A dai shekarar 2020 ce ita kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta kawo Osimhen daga kungiyar kwallon kafa ta Lille ta kasar Faransa akan euro miliyan 75. To Kamis muna godiya. RFI. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro kana iya garzayawa shafinmu na intanet hausa.rfi.fr don karanta muhimman labaran da muke wallafawa ko sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. da ƙari za ku kuma iya ziyartar shafinmu na RFI Hausa a Facebook don kallon bidiyo kai tsaye na labarunmu na karfe biyar. A shafin Facebook ɗin dai za ku iya bayyana ra'ayoyin kan maudu'ai daban-daban da muke sanyawa. A Najeriya, jami'an kwastam sun kwato bindigogi sama da 800 da albursai 112 kirar Turkiya Fatakon. A jamhuriyar Nijar kuwa, Bankin Duniya ya baiwa kasar tallafin biliyan 214 domin bukasa ayyukan noma da kiwo. A Mauritania, shugaba Muhammad Ul Gazawani mai ci ya lashe zaben shugabancin kasar tun a zagayen farko da kashi sama da hamsin bisa ɗari. A Amurka, kotun kolin kasar ta tabbatar da cewa Donald Trump na da rigar kariya da ke nufin tsohon shugaban kasar zai shiga a fafata da shi a zaben watan Nuwamba a wannan kasar. Ku shiga manyan shafukanmu na intanet RFI Hausa domin samun cikakkun labarin. Ghana. Mun wallafa muku bidiyon wani mai lalurar gurgunta wanda ke taimaka wa al'umma wajen daidaita zirga-zirga a baban hawa a Lagos maimakon yin bara za ku iya kallo wannan bidiyon. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na RFI don samun ƙayatattu da kuma sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi RFI Hausa, ku more. To sai ku garzaya shafukan namu na arafai.hausa.afar a dandalin facebook ma kuma za ku iya leƙawa shafinmu na arafai hausa haka a youtube domin kumore ɗin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa al'ada kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu zamantakewa na al'umma da dai sauransu. A yau za mu je jamhuriyar Benin musamman a yankin Weme inda kabilar yankin ke shirya a duk shekara wani kasataccen biki na nuna al'adunsu wata hanyar karfafa danƙon zumunci tsakaninsu da dai sauran kabilu na wannan yankin sai ku biyo mu tumadalla e wemehwe biki ne na mutanen weme a yaren gombe na ƙasar ta benin taro ne na al'adu da bikin asalin mazauna da suka samo asali daga yankin ko kwarin weme a jamhuriyar ta benin an kaddamar da wannan biki na al'adu na farko a shekara ta dubu biyu da goma idan muka yi waiwaye adon tafiya asalin wannan gangami na al'adu daga mutanen yankin weme ana gudanar da bikin gargajiya da ainihi na wemewe zuwa ƙarshen watan farko na shekara a ɗaya daga cikin